الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءكم جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ذلكم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم خالدون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa a wannan dare na laraba daren uku ga watan ramadan hijira arba'in wanda ya dace da daren takwas ga watan mai ayyar 2019 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayinsa ya ba mu dama maratan ukura ga mun haɗu a majalisar alkur'ani mai girma da tafsirinsa a wannan masallaci namu na Uthman bin Fodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da ya dace da shari'a kuma ya ba mu iko ya taimake mu mu yi aiki da abin da za mu ji na ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam karatunmu zai fara daga aya ta sha tara wannan sura ta ma'ida ya ahlal kitab ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ba mu gushe ba muna cikin siyaƙin wato bayani kan banu isra'il kan yahudawa da nasara da kuma kiransu zuwa ga addinin musulunci kiransu zuwa ga yin imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da karban gaskiyar da ya zo da ita Allah ya ce ya alal kitab ya kuma abuta littafi قد جاءكم رسولنا محمد منظم محمد تبس يا زومكو يبين لكم yana bayyana muku shara'i addini wato hukunce-hukuncen addini shari'o'in addini mana hanyoyi na addini ya zo muku ala fataratin inqiba'in min ar-rusul a lokacin da manzanni suka yanke tun lokacin da aka haiku annabi isa alaihi salam da allah ya ɗauke shi zuwa sama allah ba aiko wani manzo ba kuma sai bayan shekaru 500 da wani abu ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan period wannan lokaci tsakanin annabi isa da annabi muhammad ana kiransa lokacin fatara wato lokacin yankewar manzanni iz lam yakun bainahu wa baina isa rasulun domin babu wani manzo tsakanin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da annabi isa alaihi salam wa muddatu dhalika 569 sanatan muddar da ke tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekaru 500 ne da shekaru 69 Allah ya ce hakika Muhammad ya zo muku manzo ya zo muku abin da ya sa aka turo muku manzo shine an taƙulu Allah taƙulu domin kada ku ce idza ubbittum idan kuka mutu aka kama ku da laifin me yasa ba ku kaɗe ta Allah da ibada ba ku ba da hujjar cewa ai manzo bai zo mana ba ai shine ku ce ma ana min bashirin wala nadir babu wani abu na mai bushara wato manzo ko wani abu na mai gargadi manzo da yake nufi da ya zo mana don kar ku faɗi haka min din nan za'ida ce wato min din nan ko da an cire ta larabci yana iya tsayuwa zai dace a larabce da za ka ce ma ja ana bashirun wala nazirun amma sai aka ce ma ja ana min bashirin wala nazirin duk manarsu ɗaya faƙad ja akun bashirun wa nazirun haƙiƙa wani mai bushara mai bushara ga mutanen kirki wanda suka yi aikin kwarai ya musu bushara shiga aljanna wa nadhirun kuma wani mai gargadi mai gargadar mutane masu sabawa Allah tabbas wannan ya zo muku bashir da nazir ya zo muku fala uzura lakum idan kenan ba ku da wani uzuri matukar ba ku ta Allah da ibada ba ba ku da uzuri idan ba ku yi imani da manzon ƙarshe ba ba ku da uzuri idan ba ku yi imani da sauƙaƙen littafi na ƙarshe ba wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah ƙadirun mai yawan iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkan komai wa minhu daga cikin abin da Allah yake da iko a kansa ta'adhibukum azabtar da ku in lam tattabi'uhu matukar dai ba ku bi wannan manzon da ya aiko shi zuwa gare ku ba li'an adam ittiba'ihi khulfun lil wa'di domin rashin masa da'a rashin imani da shi rashin bin sa daga gare ku to saba alkawarin da kuka daukan ma Allah ne cewa za ku yi imani da dukkan manzanninsa da annabawansa wa naqdun limithaqikum warwarewa ne ga alƙawarinku ma Allah tare da Allah da kuka yi malam yace mu, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace thumma sarafa al-kalam an ahli al-kitab a ayar da zamu karanta yanzu Allah ya kawo da magana ga barin ahlul kitab ya koma kuma yana magana da annabi wa khadama annabi sallallahu alaihi wasallam liyu'addid alaihi ma sadara an ba'dihim domin Allah ya ambata masa ya gidan ya masa ma sadara an ba'dihim abinda ya fito daga sashin su su'alul kitab ya gaya masa su filla filla ka annahu mushahidun iyanan kamar dai a gabansa suke abin kamar yana kallon su da idanunsa lokacin da suke abin faƙala sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم نعم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين wadhkur ka ambata ko ka tuna ya manzon Allah idh qala Musa liqaumihim lokacin da Musa ya gaya wa jama'arsa banu Isra'il ga annabi Musa ga Isra'ila wanda yake jagoranta ya jagoranci kubutar da su daga hannun Fir'auna suna gani ido da ido Allah madaukakin sarki halakar da Fir'auna a tekun Maliya ga sunan ga annabi Musa annabi Musa yana gaya musu saboda irin abin da ya fahimta na taurin kansu da kokarin bijirewa maganar Allah ko bijirewa gaskiya liqaumi lokacin da ya ga mutanen sa ya qaumu ya qaumi ya ku mutane ya ku mutane na hmm? uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah gare ku mana ku tuna da ni'imar Allah gare ku izjala fikum ay minkum lokacin da ya sanya anbiya annabawa daga cikin ya fitar da annabawa dewa daga cikin ku isra'ilawa jikokin annabi yaqo waja'alakum muluka kuma ya sanya ku sarakuna daga cikin akwai sarakuna idan ana nufin lafazin sarakuna na mulki na hakika ko daga cikinku akwai mutane wadda suke da dukiya suke da abin hannunsu har ma wasu mutane suna musu hidimomi ai ashaba khadami ku tuna lokacin da Allah madaukin sarki ya fidda annabawa da yawa daga cikin ku sannan kuma ya sanya ku mulukan sarakuna mana ma'abuta ma'abuta waɗanda ake wato mutanen da ake wa hidima hmm? ma'abuta masu hidima masu yaran gida waɗanda suke musu hidima shine ashabu khadam wa hasham hasham yan gida khadam wato masu hidima duka dai kusan abu ɗaya ne ja'alakum mulukan ay ja'alakum ashaba khadamin wa hashamin qala qatada malami cikin tabi'ai qatada yace kanu awwala man malakal khadam su isra'ilawa su ne farkon waɗanda suka mallaki masu yin hidima walam ya kulli man qablahum khadamun in ji katada waɗanda suka gabace su wato kafin a samar da isra'ilawa wato babu waɗanda suka riƙi masu yin hidima wakila wasu maluma suka ce a abin nufi da waje alakun mulukan ya sanya ku mulukan sarakuna ma'ana ya sanya ku a hararan intattu ba da al'ubudiyya bayan bauta da kuka yi tawo fir'auna da mutanensa kitsawa shekara da shekaru kuna matsayin bayinsu ku ne kuke musu gine-gine kuke musu noma kuke musu duk aikace-aikace yanzu ya yanta ku da zuwan annabi musa ya mallaka muku ƙasarsu wa'ata kuma ya ba ku shi Allah ma lam yuti ahadan min alalamin abinda bai bawa ɗaya daga cikin talikai ba mutane ko aljanu me ya muku min almanni wato ya ba ku darba wani abu ke saukowa mai kama da zuma ko mai kama da abin nan yana saukowa sama kamar abin nan eh, eh, eh, mai sunansa kamar raba zai zo ya ci cika ganye ya zamanto yana da daɗi kamar gari zamanto dai ana iya cinsa wannan shine alman wasalwa haka nan kuma ya hore muku wato abin nan ƴaƴan wato tsuntsaye fakari ku kama ku ci ku ci abin nan darba tare da abin nan fakari ku ci ku yanka kyauta ku kama wata lokacin da kuke cikin abin nan ti kuke cikin ɗemuwa yanayi na ɗemuwa ba wasu al'umma da aka musu wannan Allah ya saukar musu da abinci cikin dare ga abin da za su ci ga naman da za su ci hmm? wa falƙil bahari da kuma Allah ya ketar da teku gare ku a lokacin da Allah ya ce ku fita ku bar masar ku taho ƙasar kan'an an zo teku Allah ya ce annabi Musa ya daga sanda ya bugi teku annabi Musa ya haka tekun maliya wannan tekun ya rabe aka samar da hanyoyi goma sha biyu wato daidai da ƙabilun Isra'il kamar da muka ce Isra'ilawa manya-manyan ƙabilunsu guda nawa goma sha biyu su ne yayan annabi yaqub su ne wanda annabi yaqub ya haifa maza mutum goma sha biyu maza su ne asalin isra'ilawa shi annabi yaqub shine sunansa ne isra'il saboda haka ana kiransu wato yayan isra'il an fahimci abin su goma sha biyu akwai ru'ubin akwai sham'un akwai lawi ko levi shi lawi laraba ne su kiransa lawi saboda laraba ba su da harafin b amma ibraniyawa suna da harafin b su suna kiransa lavi lavi laraba ba su da b suna kiransa lawi kamar yadda isra'ilawa suna kiran annabi dawud David ko David David shine asalin suna annabi Dawud larawa ba su da bi saboda haka za a ce me Dawud an fahimci abin to saboda haka akwai rubin akwai shamun akwai labi ko labi akwai kuma yahuda akwai yassakar akwai zabulun waɗannan mutum nawa mutum shida uwarsu ɗaya ubansu ɗaya annabi yaqub yana da mata hudu waɗannan sunan sunan sunan gyatuma suli'a li'a sannan akwai yusuf annabi yusuf akwai binyamin kani annabi yusuf kenan wayannan su su biyu su ne kadai tumar su daya ana sunan tumar su rahil binyamin laraba suna kiransa binyamin su ma isra'ilawa binyamin suke cewa wasu suna ce masa benjamin a nan ba ba haka ba ba haka ake kiran shi da ibraniyanci ba ibraniyanci binyamin suke cewa yanzu mun samu mutum nawa ga shi ga biyu takwas sannan akwai dan dan sunansa kenan ɗan annabi yaqub akwai naftali wayannan su biyu yatumar su ɗaya sunan yatumar su bilha mun samu nawa mun samu goma saura biyu akwai gad gad laraba suna cewa jat mutanen hebrew isra'ilawa ba su da harafin jim sai ga an fahimci abin yanzu mala'ika jibril laraba suna kiransa jibril ko jibra'il isra'ilawa suna kiransa ne jibra'il. ko Gibril daga nan ne turawa masu ƙaranan ibuwa mu ake ce masa Gabriel an fahimta yawwa harshen harshen Hebrew babu harafin ji sai dai gi saboda haka gad gad akwai kuma ashir waɗannan su biyu sunan gyatumarsu zilfa wa'annan mutum goma sha biyu su ake kira asbat ko zuriyarsu su ne banu isra'il saboda haka duk abin da za a yi na isra'ilawa suna nan a wannan group din suna nan ɗaki-ɗaki an fahimci abin akwai zuriyar malamai da annabawa da sarakuna kamar levi yawancin manzanni duka daga zuriyarsa ne yahuda masu mulki daga zuriyarsa ne an gane binyamin yawancin talakawa masu yan ƙananan sana'o'i da sauransu shi ya sa ma lokacin da abin nan eh, eh, a zamani wani annabi da suka roƙi isra'ilawa suka roƙi a musu a naɗa musu sarki domin su yaƙi aka ce an naɗa musu tsalut suka ce a kai fa yakunu lahu an na yakunu lahul mulku alaina ya za ta ɗalib kuma wanda shi daga zuriyar binyamin ne zuriyar binyamin talakawa ne idan sarakuna ne ya kamata a ce za a zo daga zuriyar yahuza in kuma maluma ne da annabawa za a zo daga zuriyar levi saboda haka za a ce daga binyamin Allah ce annabi ya gaya musu haka ya ga dama yanzu ya fitar musu da sarki daga binyamin ba kamar yadda suka saba gani ba ba kuma da zai tilasta wa Allah to shine anan um, wa falqil bahr ko wannan duk annabi Musa yana tunatar da su ne yana shimfiɗa domin akwai wani aiki da za su yi za su je su buɗe ƙasar kan'an za su je su buɗe ƙasar kan'an ƙasar falastin kuma ya riga ta halayensu shine yake cewa su tuna da irin ni'imomi da Allah ya musu ya saukar musu da mannu ya ba su salwa hmm? ai sumana ya ba su abin nan fakarai ko fakarori in mutum zai kalubalance mu kada zama ba haushin jalin ku sai din ba haushe ne sai aka sanda da azali ta yana tunatar da su wannan domin ya kimtsa su idan umarnin Allah ya zo su bi sai ya ce me ya qaumi dukulu ya qaumi dukulu na ubar al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin Ya قوم يا mutane na ادخلوا الأرض Muƙaddasa, ku shiga ƙasan nan mai tsarki tsarkakkiyar ƙasan nan almudahara allati kataballahu lakum wacce Allah ya rubuta muku cewa za ku shige zai mallaka muku ita ai wacce amarakum bi dukuliha wacce Allah ya umarce ku da shiganta ku je ku shige ta wahiya sham ita ce ƙasar sham ƙasar sham sham cikin istilahin shari'a kaga an ce sham cikin ko hadisi ko cikin tsoffin littattafai na musulunci ƙasashe da yanzu ta ƙunshi ƙasashe da yawa a yanzu akwai dai babbar ƙasar wanda ta fi girma ƙasar syria sannan ga ƙasar laban ga ƙasar jordan ga kasar Falastin ga kuma abin da ake kira Isra'ila yanzu kasashe nawa kasashe biyar duka su ake kira Sham kasar Sham wala tartaddu kada ku ba da baya kada ku ridda kada ku ba da baya ala adbarikum kada ku juya ku abin nan ku yi baya ku ku bin umarnin Allah ay tanhazimu khawfal adu kada ku juya ku gudu ku ki shiga wannan kasa saboda tsoron makiya da za ku haɗu da su fatan qalibu khasirina a wannan lokaci wato ku juya kuna masu hasara hasarar duniya da lahira ai fi sa'ikum cikin abin da kuka yi na'am qalu ya musa inna na'am يدخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون نعم أنا موسى dama ya tada mutum goma sha biyu kowane mutum yana wakiltar ƙabilar isra'ila ɗaya mun ce dama ƙabilu goma sha biyu ne mutum goma sha biyu ya aika cewa su je su yi leƙin asiri ga wannan ƙasar ƙasar kan'an ko ƙasar falastin su je su duba ya ƙasar take ya mutanen ƙasar suke su dawo su ba shi labari kuma ya gaya musu cewa duk abin da suka gani kada su gaya wa jama'arsu su gaya masa shi kaɗai kawai to da suka je sai suka tarar da kai mutanen mutanen kan'an na wancan lokaci mutane ne masu ƙarfi sosai manya-manyan mutane masu kuma kayan yaƙi sosai saboda ka su ya tashi goma daga cikinsu da suka zo su suka gawa su ce kai mun je fa mun ga ƙasar kan'an din nan ba zai yiwu ba mu nan yadda muke karfin mu ba ɗaya ne da su ba ba za mu yi tinkaran su ba sai dai kawai annabi Musa ko kuma Musa na nema ne kawai halakar da mu waɗannan mutane sun fi karfin mu wanda suka bi umarnin annabi Musa mutum biyu ne kawai Yusha annabi Yusha kenan wanda su Isra'ilawa suke ce masa Yahushu yahushu wasu suna kiransa joshua da ake ji dinnan joshua isra'ila suna kiransa yahushua laraba suna kiransa yusha annabi yusha wadi da annabi yusha yusha da kalib su ne kawai ba su gaya wa jama'arsu ba illa dai kawai sun bi umarnin annabi musa alaihi salam da suka dawo suka ce ga abin da muka tarar ga abin da muka tarar kaga su wannan sun yi daidai su riƙe amana mutum goma ba su yi abin da ya kamata ba saboda haka suka gawa jama'ar su daga nan mutane suka tsorata suka ce su ba ruwansu ba za su yi musa da'a ba ba za su tinkari mutanen da suka fi su ƙarfi ba babu haɗi tsakaninsu sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sun fi su tattalin makamai ba za su da wannan ba shi yasa sai suka ce wa annabi Musa da ya ce su shiga suka ce ƙalu suka ce ya Musa ya Musa annabi Musa ko Musa din nan da muke ji laraba ne suke ce masa Musa fa amma su isra'ila ba Musa suke cewa ba mm Moshe Moshe an fahimta an kunta ko wani kafirin kamar shekaru 30 da suka wuce 30 da wani abu da suka wuce akwai wani kafiri wani babban azalimi ministan tsaro na na Isra'ila da ake kiransa Moshe Dayan ko Moshe to saboda haka Moshe shine annabi Musa da da Hebrew amma Larabawa suna kiransa Musa wannan ko ba wani abu mamaki bane dama ya yadda bambancin yare yake ya yadda ake abin nan ba wani abu mamaki bane isra'ilawa suna girmama musa sun sani ga irin yadda ya amfane su amma kuma duk da haka suna masa taurin kai kuma har yau an fahimci abin suna yabonsa shi ya sa ma wurin isra'ilawa in za su ambaci annabi musa mai suke cewa moshe rabbuna wato kamar a ce babban shehi rubbi babban malami da hebrew rabbuna wato malaminmu annabi musa babban malaminmu haka suna girmama shi amma kuma fa wannan bai hana kuma su rika saba masa ba suka ce inna fiha qauman jabbarin musa ba za mu shiga ba ba za mu tafi yakin nan ba ba za mu je kan'ana ba saboda a cikin ƙasar kan'an ƙauman akwai wasu mutane jabbari na masu tsanani manya-manya masu ƙarfi hmm, min baƙaya adi wata an ce wasu mutane ne daga irin mutanen ad da suka mutane annabi hudu da suka rage manya-manya sosai masu ƙarfi aiɗiwalan masu jiki masu tsawo zabi kowa masu ma'abota ƙarfi bari mu gaya maka gaskiya annabi Musa wa inna lalle mu lan nadkhulaha ba za mu taba shigan kasan nan ta Kan'ana ba hatta ya kurju mina sai in sun fita tukuna in ba sa nan daga kasar to za mu je amma ina suna kasar nan kai ba za mu shiga ba fa in ya yakhruju minha amma idan suka fita suka bar kasar fa inna dakhiluna lalle mu za mu shiga za mu bi umarninka amma ba su fita ba a ce za mu bi umarninka mu je mu sa kanmu cikin halaka ba za mu yadda ba na'am sai ya ce ne قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب وإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال لهم sai annabi qala lahum rajulani sai wasu mazaje biyu suka ce da su mazajen nan su ne wani ɗazu muka ambata waɗanda suka tsare amanar annabi Musa alaihi salam da suka je suka ga iri yadda yanayin mutanen kan'ana yake ba su ga jama'ar su ba annabi Musa kawai suka gaya masa su yusha'u da kuma kalib to wa'annan mutane sai suka juya suna musu wa'azi suna wa sauran jama'ar wa'azi min allazina yakhafunakum wato sai wasu mutane biyu daga waɗannan da suka tsoraci Allah ai makafata amrillahi wato eh, eh, yakhafuna mukhalafata amrillahi wanda suka tsoraci sabawa umarnin Allah wa huma yusha wa kalib shi yusha sunan mahaifinsa nun ah, abin nan sannan kuma kare sunan eh, babansa bafunna minan nuqaba illazina ba'athahum Musa su wa'annan guda biyun suna daga cikin wato wakilan da annabi Musa ya tura su fi kashfi awalil jababira domin su je su yi leƙen asiri su dubi irin halin da mutanen kan'an ke ciki ƙarfin sojansu da sauransu wayannan mutane ko mazaje biyu waɗanda an amallahu alaihima wanda Allah ya musu ni'ima ai bil ismati wanda Allah ya musu ni'ima ta hanyar tsare su da sabawa Allah ba sabawa Allah ba suka cika alƙawari suka bi umarni annabi Musa fakata ma matsala alaihi suka ɓoye abin da suka gani min halihim na halin mutanen kan'an na irin ƙarfinsu ƙarfin sojansu ba su bayyana wa kowa ba illa an musa sai dai annabi musa kawai suka bayyana masa bi khilafi baqiyatin nuqaba sabanin sauran wakilai su kan fa'afshahu su kan sun bayyana da labarin ga mabiyansu saboda haka fajabunu suka ragonta suka kasa fita yaƙi suka ce ba za su je yaƙi ba to nan mutane biyu suka ce udkhulu alaihimul baba kada ku ji tsoro ku ji tsoron Allah kada ku ji tsoron mutanen nan ku bi umarnin annabi Musa ku tafi kasar kandana din nan ku je ku yaƙe su ai babul qarya wato ku tafi kofar alƙaryar wala takshawum kada ku tsoron kada ku ji tsoron su fa innahum ajsadun bila qulubin jikuna ne kawai ba su da wani karfin zuciya in kun ji Allah zai taimake ku akan su fa iza dakaltumuhu idan kuka shiga garin nasu fa innakum na tabbas ku ne masu rinjaye qala zalika yusha'u da kalib sun faɗi haka ne tayaqqunan bi nasrillahi saboda sakan cewa da suka yi cewa Allah zai taimake su wa injazan bi'adi kuma saboda sakan cewa da suka yi cewa Allah zai zartar da alƙawarin na taimakon su suka ci gaba da wa'azi suna gaya wa jama'ar su suka ce wa alallahi fatawakkalu ai ku dogara ga Allah in kuntum mu'mina matukar dai kun kasance mu'minai billahi ga da Allah wasihatin nubuwati Musa kuma kun kasance masu imani da ingancin annabcin annabi Musa alaihi salam na'am qalu ya Musa abadan ma نعم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ɓaci mabiya sun yi tawaye abu bai kyau ba Allah ya sauƙaƙe ƙalo suka ce ya musa musa inna lalle mu lan nadkhulaha abadan bari mu ga mafa kafa har abada fa mu ba za mu shiga wannan kasar ba ba za mu shiga wato abin nan eh, birnin kan abin nan kan anawa ba ba za mu yadda ba abadan ma da mu fiha matukar dai suna cikin wannan kasar ko wannan gari amma in ka matsa ai ba matsala in ka matsa sai an je ai ba matsala fazahab anta je ka kai ka je ka je ka mana sai mun je da kai ba ka zuwa kai fazahab anta wa rabbuka ka tafi kai da ubangijin naka faƙatila ku je ku yaƙi kaga magana ba ta yi kyau ta yi kyau ba haka ya kamata su yi ba waɗannan mutane da su ne annabi musa ya ƙetare tekun maliya su ɗin ne aka kubutar da su daga bautar fir'auna da jama'arsa bauta ta shekara da shekaru amma kuma gashi yanzu abinda suke gawa annabi musa su ba za su je ba ya tafi shi da ubangijinsa su je su yaƙi su biyu suka ce inna ha huna qa'idun mu kam ka gan mu nan to nan muke fa mu a nan muke saboda haka ba wani wanda zai zakudar da mu daga inda muke din inna ha huna qa'iduna anil qital mu nan muke muna zaune dan za mu ci gaba da zama ba ruwan mu da yaki kuma ba za mu je kasar kan'ala mu ce za mu yaki ba annabi Musa ya ga tashin hankali me yace qala rabbi وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الله أكبر kudu irin wahalhalun da annabi Musa ya sha saboda kare wa'annan al'umma kudu irin wahalhalun da ya ta sha faɗi tashi da aka yi ta yi gwagwarmaya da ya yi da fir'auna amma kuma ga abin da ake gaya masa yau yanzu an yanke shawara cewa ba za a tafi yakin ba in ya matsa ya tafi shi da ubangiji na su je su yaki saboda ka hankali annabi Musa ya tashi ya juya ga ubangijinsa kala Musa hina idhin a wannan lokaci annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji na inni lalle ni la amliku illa nafsi ban mallaki komai ba sai kaina wa akhi sai kuma dan uwana hatta yusha da Khalid din ma annabi Musa ya nuna kamar bai yarda da su ba saboda al'amari ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya ce ya Allah to ni yanzu bana iko da kowa in ban da ni kaina da kuma ɗan uwana wanda nake uwa ɗaya ba ɗaya da shi harun harun wansa ne tsakaninsu shekara guda wannan halin da ake cike na yanzu ya ubangiji ka umurce mu da mu je yaƙi ƙasar kan'an mu karɓi ƙasar na umurci mutane na amma kuma sun bijire mini ni kam yanzu ba da ikon kowa ya ubangiji wannan halin da nake ciki in ban da ni da ɗan uwana kawai da haru Allahu akbar li'annahu kana yudhi'uhu ya yadda ya gamsu harun yana tare da shi saboda harun kowane lokaci yana masa ɗaya. wa kana akbara min musa bi sana shi harun ya girmi annabi musa da shekara guda ya fi shi da shekara guda amma kuma annabi musa shine shugabansa kamar da ya zo cikin suratu daha lokacin da Allah madaukakin sarki a ke shi zuwa fir'auna yace izhab ila fir'auna qala rabbi menene qala rabbi shrah li sadri me yace اشرح لي من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أدري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا نعم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى نعم أنا موسى الله باشي shi نبشي shi kuma sai roƙa wa ɗan uwansa wansa harun shi ma a bashi annabcin nan da manzanci a wata aya ya ce huwa afsahu minni lisan eh. a wayannan ayoyi da muka karanta da adadin ya karanta mana cikin suratul daha annabi Musa da aka aike shi sai ya ce to rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ka yalwata zuciyata sannan ka sauki al'amarina wahlul ugratan min lisani sannan kuma ka warware kullin nan da ke cikin harshe na wato harshen sa harshe annabi Musa ba aurore yake ba wasu sun ce to yana karami lokacin da fir'auna yake so ya jarraba shi tsakanin dabino ya bashi dabino da garwa da garwashin wuta sai dauki dabino sannan aka bugi hannunsa mala'ika bugi hannunsa ya dauki garwashi ya sa a bakinsa ya samu mushkila a harshensa kamar maganarsa babu tana kulle kulle haka to shine ce wahal lugratan min lisani ka warware kullin da ke cikin harshe na yafqahu qawli ta yadda yanzu in nayi magana mutane za su rika fahimta ta sannan menene wahal lugratan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sannan kuma ka sanya mini wani mataimaki daga iyalaina ba ma wani ba nake so ya Allah haruna akhi harun ɗan uwana din nan shi nake so ishdud bihi azri wato ka karfafa bayana da shi ka karfafa al'amarin nan nawa da shi wa ashirku fi amri kuma kai ka sanya shi wato ya zamanto mai tarayya cikin al'amari na ka bashi annabci da manzanci duka kai na sabbi haka kathira falas ko haka kathira idan mun zama to mu biyu ya Allah kaga za mu bauta maka da yawa mamakon ni tasbihi ɗaya da zan yi yanzu shi ma zai kaga mun zama biyu kenan za mu tsarkake ka da yawa za mu ambace ka da yawa ina kunta bina basira kuma kai dawa mai gani ne gare mu Allah ce na amsa maka qala qad su'laka ya Musa Allah ya ce hakika na baka duk abin da ka nema yanzu harun ya zamanto annabi manzo tare da kai saboda haka annabi musa ya je magana haruna ya karin bayani saboda Allah ba shi harshe sosai yadda ake fahimta to haruna yana masa biyayya shi yasa a wannan mawkifi mai tsanani a wannan matsayi mai tsanani ya ce ya Allah ma'ana duk duniyan nan ba wanda nake iko da shi sai kaina sai kuma ɗan uwana harun wa inna ma qala hadha wa in kana ma'ahu fi da'ati yusha wa kalib ya faɗi wannan magana duk da yake yana tare da yusha'u da kuma kalib a wurin masa da'ar amma kuma bai ambace su ba li'annahu lam yasik bihalihima bai zamanto yana da cikakken confidence game da halinsu ba yana ga su ma suna iya bijirewa kila an haɗa samu ɗan lokaci su ma wasu za su gamsar da su su bijire masa shi yasa ce sai haruna kawai wajawaza an yakuna munqalibina ala ma'a bani isra'il saboda haka ya halatta cikin tunaninsa cewa kalib da yusha su ma suna iya juya masa baya tare da sauran isra'ilawa annabi musa addu'a ya ce ya allah fafruk ay fafsal karebe bainana tsakaninmu wa bainal qaumil fasikin da kuma tsakanin wayannan mutane fasikai wato ka hukunta mana abinda za mu abinda muka cancanta hukunta mana mu abinda muka cancanta na maka da'a sannan wa wakum alaihim bima alaihim bima yastahiqunahu sannan su ma ka hukunta musu da abinda suka cancanta da irin wannan matsayi da suka dauka waƙila qila bit bai na, wa bainahum ka hukunta tsakanin ka hukunta tsakanin mu ta hanyar nesanta mu sun ce abin da yake nufi kenan fafur na, wa bai na qaumil fasikin. yanzu annabi Musa ya addu'a ya kuma fita sha'anin mutanen ya yi da tsammani sai mai Allah ya gaya masa muharramatun أربعين سنة في الأرض فلا تاف على القوم الفاسقين to ga abin da ya faru da su ga abin da ya faru da su ƙala ta'ala lahu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi fa innaha ay al-ardh al wannan ƙasa mai tsarki ta kan'an da muka ce ku je ku karɓe ta muharramatun alaihim haramtacciya ce a kansu kuma yanzu ba za su je ba ayanet kuluwa an haramta musu shiganta arba'in na sanatan ya tihuna fil arbi shekaru arba'in za su riƙa ɗemuwa a bayan ƙasa su kai kawo hmm? fala ta sa alƙawar milfasikin kada ka yi bakin ciki da irin wahalan da zai samu fasikai kada ka yi bakin ciki kan haka anan da Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard 40 nan menene ya nasabta shi ya za ya zamanto 40 bai wani lafazi ne muharramatun ne ko yatihuna fil ard domin kana ya fassara shi ko kana iya ɗaukansa ta fiskoki biyu ko dai a nan mu ce fa lalle ita ƙasar kan'an ƙasa mai tsarki muharramatun alaihim an haramta ta a kansu sai mu tsaye da maganar anan an fahimta? sai mu ce arba'ina sanatan yatihuna fil ardi ay yatihuna fil ardi arba'ina sanatan za su zamanto masu ɗemuwa a bayan ƙasa su kai kawo ba inda suke tafiya ba sai sun yi tafiyan yini idan suka ajiye tafiyar domin su huta kashi gari sai su ga cewa inda suke ɗin nan suke idan cikin dare ne za su yi tafiya nan ma su yi da tafiya su yi da tafiya ai dole ne za su gaji ko da sun gaji sun dan huta sun dan yi bacci da hankulan su ya da sake dawowa cikin sai su ga cewa inda fa suke din nan suke haka suka yi ta kai kawo shekaru arba'in to ka iya cewa sun yi ɗaya na shekara arba'in ko kuma an haramta musu shigan ƙasar na shekara arba'in idan ka ce fa innaha muharramatun alaihim wannan magana ta kare anan ba ta da alaka da ba ta da wani tasiri a arba'ina to kenan an haramta musu shigan wannan ƙasa har abada su kan ba cikinsu ba ne za su shiga cikin wannan ƙasar duk za su mutu sai dai wasu sabbi in suka taso za su shiga ƙasar fa innaha muharramatun alaihim wannan ƙasa shiganta an haramta shi a kansu an hana su saboda haka ba mai shiga duk za su mutu ba tare da sun shiga ba idan ka tsaye da abin kenan anan in kuma ka ce fa inna muharramatun alaihim na sanatan an haramta musu shiganta na shekara arba'in to bayan shekara arba'in din wanda suka rage ba su gama mutuwa ba suna iya shiga suna iya shiga ƙasar an fahimci abin ko dai ka ce wannan ƙasar an haramta musu shiganta na shekara arba'in wanda ya rayu bayan shekaru arba'in sun cika yana iya shiga yana iya shiganta ko kuma ka ce an haramta musu shiganta shi kenan kowa daga cikinsu a nan yanzu ba zai shige ta ba sai dai wasu wanda za su taso daga cikin zuriyarsu ba su ba ba nan ba an fahimci abin to almuhim duk wanda muka ɗauka dai za su yi ɗemuwa dai na shekara arba'in kuma haka aka yi shekaru arba'in na cikin wannan ɗemuwa ne ma annabi musa alaihi salam da annabi harud da suka mutu ai kaga dai haka mutanen kirki ba hutu wani a jigawa state ko shugaban pdp ne ko wani dai jami'in pdp za su shekaru da suka wuce in kiyansa duniya ba hutu ai haka dai mutanen kirki ba hutu kun lura da tarihin mutanen kirki ba hutu ba jin daɗi gaba ɗaya ranar duniyar ku dubi annabi Musa gugurma da aka yi din nan da sauransu irin yadda ya ta shan wahala da jama'arsa amma ga yadda abin yake ƙarshe saboda saƙonsu haka aka yi ta fama a cikin wannan ɗemuwa na kai kawo har annabi Musa ya mutu ku dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa zamansa a makka shekaru goma sha uku a makka ba daɗi ba daɗi yake ji ba yana sallah a kaba wani lokaci a zo a juya masa tumbin tumbin raƙumi abin nan a wadakanta shi ya je wazi a jajjefe shi bayan ya dawo madina an kafa daula yanzu shine shugaban daular musulunci shekaru goma da yi nan ma akwai daɗi ne ba daɗi ba daɗi wallahi ana fama da rikicin munafukai da rikicin yahudawa haka aka fama za a je yakin uhud kafirai sun kawo mamaya madina za a gamu da su a gefen madina a dutsen uhud annabi ya tsara runduna mai mutum dubu ɗaya an bar madina an je an yi zango don kashe gari a ƙara kimtsawa a fuskanci kafurai a cikin daren cikin mutum dubu ɗin nan ɗari uku suka ce su sun fasa ba ruwansu munafukai kenan suka ce muhammad ya raina su ya ɗauki maganan yara saboda haka ya mai da ba jin maganan dattawa manyan gari da sauransu saboda haka mutum ɗari uku suka koma aka basu su ɗari bakwai kawai haka ba rayuwar ta yi ta kasance Allah mun tuba Allah ka tausaya mana ka tabbatar da dugadugonmu akan abin da yake daidai muna ga lokaci yayi ko lokaci yayi akwai sharha da za mu karanta insha Allah na wannan ayar gobe in Allah ya kai mu Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya taimake mu ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan damina da muke farkon ta Allah madaukakin sarki ya sanya ta damina mai albarka ya sanya mana ita damina mai harshe damina mara mushkila babu iska mai yawa mai rusa gidaje babu ambaliya mai cinye gonaki babu fari manoma su yi noma da yawa sannan kuma su ci riba talakawa kuma su ji daɗi duka Allah mai iko ne mana wannan gaba Allah ka taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk